tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da mu da kowane sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau a ci gaba da duba siyasar Nijar da muke yi shirin nan zai duba maganar basussukan da ake ciwo wa kasar da abin da ake da kuɗin da zancen ko ana biyan ma'aikata albashi a kan kari da batun ayar doka ta biyu ta kasafin kuɗi da kuma kowane irin gori ne shugaban ƙasar yake yi wa da magarawa To amma kafin mu kai ga muhawara din bari mu ji tukuna mutane su Nijar din na cikin gari suke kallon kamun ludayen gwamnatin shugaba Muhammadu Isuhu na mulkin ta na shekaru bakwai da ta yi. Sunana Ibrahim Kantama. Shi baka ba mutum kaji ka hana shi kuka shi dan adawa dan adawa aka ce. Duk abin da shugaban kasan nan yayi za su ga kamar bai yi komai amma a matsayina na dan kasa mai kallon abin da tafiyar kasan nan a shekara bakwai na ga canji kala-kala wanda na ci gaba ne ni a nawa fahimta. Eh, har da su kawai da tsananin adawa ce wannan kuma ba za a hana mutum ya faɗa abin da ke amma an samu canji sosai daga zaman shi zawwa yau shekara bakwai kenan cewa bai yi komai bata cewa ne suna na aminu isiya gannau tunani tun wada an tsira republic ta nijar ba taba sanar irin hali ba ni dai shekara ashirin baya ban taba ganin nijar ta shiga cikin wannan hali kamar wannan taɓarɓarar arziki kama karya ba ta zamantakiya abinda ya dabi nijar shine raba kano yan ƙasa da wannan iko muhammadu isu ya yi yau waɗanda ne suna ci abinci cikin akushi guda wannan iko ya sa kallon juna ba su yi bale su ce ma juna ina kwana a bale a zo a ci abinci cikin akushi guda wannan abin babban bakin ciki ne a gare ni a matsayin dan Nijar na bakin cikin wannan al'amari da iko Muhammadu su kai mu ga wannan zama kenan su masu wadin Nijar ta an yi kaza wannan dole su ce tunda sun ci sun yi manyan eh, wuyoyi sun yi manyan cikuna sun cika tukanin su duk sai normal amma talaka shi ya san ba yi ba To madalla, to idan kana biye da muhawarar nan mai zafi da muke kawo muku a kwanakin nan tsakanin manyan 'yan siyasar Nijar guda biyu wato Asmanu Muhammadu na haɗakar jam'iyyun da ke tare da gwamnatin PNDS tarayya mai mulki a yanzu da Dudu Muhammadu na rukunin jam'iyyun adawa masu hamayya da ita gwamnati din. Kun san cewa mun jawa ita muhawarar ta makon jiya burki ne a inda muke dab da jin amsar tambayar da aka yi na cewa shan tsakanin gwamnatin da ta gabata ta su tanja ta mnsd da wannan ta yanzu ta pnds tarayya ta shi muhammad isuhu wacce ce ta fi mai da nijar turin bashi wato bashin da ake daukowa a wancan lokaci aka ce an yafe ba yahiya bane aka haka kai tsaye abinda asmana bai sani ba wato ita masu hannu da shuni suka ce wannan bashin za mu yafe muku amma za ku wa talaka aiki da wannan kuɗi za mu sa ido wannan kuɗin ga inda za ku rika zuba su shine ke zancen fete ai shi bai san da wannan ba Da haka kenan cewa wai ɗaukowa bashi dan an dan an yarda da su ne ake ba su bashi subhanallahi. Kai yanzu talaka hanya zai ci. Yanzu babu yunwa a ƙasar nan kai ka tabbata? Kai babu fatara a ƙasar nan ba talauci. A ƙasar nan kai ka tabbata ana zuwa makaranta yara yau ma yara ba su makaranta yanzu da muke magana goma ga wannan watan Afril. Yara ba su zuwa makaranta a yau ma. Kuma har yanzu akwai wurare da yawa wanda ba su biya bashi ba su biya albashi ba. a wannan kasar na malamai da na ma'aikata da yawa don haka kenan ya eh, bakar kana aifin ba gaskiya ba waɗanda ba a biya ba waɗanda ba a biya ba suna sauraro ai ai ba wani ƙarya da za a yi a cikin wannan wato mu mun hana kanmu yin ƙarya yi wa wannan talaka ƙarya kamar yadda su suke mata ba za mu yi da mu yi wannan ba mu saboda mu mun yi mulkin ƙasar nan talaka ya ji daɗin ƙasar nan ya ji daɗin rayuwar ƙasar nan ba don koyi ba saboda mun masa adalci da mutunci mun ki ai zalunci ko su a adawar da muke yi ba musu zalunci ba amma ai abin da suke ya wuce kima abin da suke wuce kima a siyasance mu zo mu meka hannu mu zo mu zauna da su irin wannan mu zo mu yi haɗin gwiwa mu yi maja mu yi mulki da su ba zai yiwu ba tunda mun riga mun zaɓa mun kanmu doka ta ba mu damar mu zama 'yan adawa mun yarda mun zama 'yan adawa ita ce doka shi shugaban ƙasa isuhu muhammadu lokacin da yake adawa shugaba tanja mammadu a lokacin sai kira shi ce zo mu zo mu zamana mu haɗin gwiwa mu tsira da ƙasar nan ca yaudara ce ba zai zo ba me yasa zai matsa mana da mu zo ba za mu zo ba ba don kuma saboda doka ta ba mu damar mu yi adawa da shi Wannan shine zance na farko, zance amsar tambayar ka ta farko da kai mun. Yanzu zancen cewa wai bashi, mu bin ban su a ɗaukan manijar bashi, in dai don a zo a kwalta ne. In dai kawai don a zo a yi ishanjiyar a garin yamai a burge mutane, wanda mutane ma ba a burge su yanzu. In dai shine wallahi ba ma san bashi. Amma alhaji Nijar na iya dogara da kanta ba tare da ta ci bashi ba. Za ta iya dogara, ai ba irin nasu bashin ba ai. Babu wata ƙasa a duniya ba za za ta dogara wanda ba ta bashi ba, amma ba irin bashin su ba. ba irin bashin su ba me ya bambanta bashin wannan mulkin bashin wannan mulkin bayya zuwa kai tsaye hannun talakawa talaka bisa ganin shi a ƙasa yin kwalta da ka musu magana za su yi kwalta ni ina da yunwa ka zo kamar zancen kai kai kwalta kwalta zanci kuma ba yau ba kuma kwaltar ya mai wadda ta kai yau an kusan miliyar dubu ɗari an kusan miliyan tana miliyan wuri na wugar wuri an kusa kaiwa dubu ɗari san miliyar da france alhali ga hanyoyi wanda ya dace da su na maka zance hanyar agadas zuwa da magaran hanyar agari zuwa tawa hanyar agari zuwa arlit ga hanyoyi wanda suka dace su ne wanda talaka yake so a mushi da kenan maganar asumana ta cewa an yi ruwa a damagar an kai ruwa a damagar wannan gorin sun shayi wa damagarawa kasan me yasa <laughs> saboda su a wurin su damagarawa wanda ba sa goyon bayan su kamata ya su gora musu in su musu kasuwa in su musu kwalta in sun ba su ruwan sha wannan gori ne suke wa damagara mun sani da kenan a cikin jihar damagar ina zuwa bai hana ba a jihar damagaran kake da yunwa ake da ishirwa ake da talauci ake da bala'in fari ake da rashin kwanciyar hankali wanda ka bai hana wannan ba ya zo mana zancen ruwa mulkin na kuma abin ya zama kamar gori ne suke ai ni godiya nake wa Allah da ni kai da ni kai da su ya kai bango godiya nake wa Allah kamar yaya ah yo ai na kai dudu bango na matsi kuma gashi kowa ga da cikin nashi da magarawa nake gai cewa sun gode kai isu kayi mun gani kuma mun gode in ji da magarawa amma Allah ya isa sannan da magarawa kayi mun gani mun gode amma Allah ya isa haka da magarawa suka sannan da magarawa yau suke kirari kuma da magarawa sun gwada ma isuhu sun gode da aka yi zaɓe ‘yan majalisa nawa da magara suka ba suka ba isuhu nawa suka ba su su nawa ga su kana kirga da hannu yanzu kai kai a ra'ayinka kana kirga da hannu yanzu kai a ra'ayinka an yi zabe an yi zabe kaga yasa na ce bakin cikin mutum ka ganshi da farin riga goma sha biyar gare mu amma zuciyarsa ba haka bane saboda haka zaka yanzu kai an yi zabe a kasar nan har kana buga gaba da zabe ka lura aini ne abin kunya ne a wurin wa sun biya isuhu Allah sun biya mu mun gode wa Allah saboda haka dole su dudu su butulci saboda abin da ba kai ba ka kasa lokacin da kuka mulki kun kasa da magarawa sun yi nema a kama masu a ba su ruwan sha kuka gaza shugaban ƙasa isu mamadu da gwamnatin shi da farshidan bazu suka zo suka yi tsayin tsayin daka aka biya wannan bukata me yasa kake ba da misali kan da magaram amma don can ne ai abin da yasa nake ba da misalin da magaram saboda dudu ya ba da misalin garinmu da bai sani ba ya kirkira in kuma shi ne ke ƙaryar in shi ke ƙarya ko wanda ke gaya mai ƙarya na san garinku. Garinmu ni ba matsala amma da bai sani ba kaga da kullun za ka samu ladabi ba zan ce ma kariya ba asma ah, ina ina girman maka kai ne in nace maka baka ka. garin mu idan zamu yi idan zamu yi ah, ah. wannan muhawara mu yi muhawara ta girmamawa baka lura ni ta girmama amma cewa garin ku garin ku ni na san garin ku ba na sani na sani kai ne baka san garin mu ba kuma kai ne kake son kawa kawa ka mana gori saboda mulkin mulkin ku dama mulkin gori ne kaga ne ko mulkin ku dama mulkin gori ne amma talakan Niger gori har ma kai yanzu da magaran ku wa babu dan asali a kasar nan illa wanda aka haifa a kasar nan 'yan kasar da magaram talakawan da magaram muna so mu sani wato a da magaram masarautar da magaram ci asalin da asalin asalin da magaram ko ko talakawan da magaram za mu komo kan maganar ayar doka wato ayar doka ta shekarar 2018 haji asmana da alama gwamnatin Nijar ba za ta tattauna da kungiyoyin fararen hula ba kan maganar ita wannan ayar dokar ta kasafin kuɗin ƙasa misali furcin da shugaban ƙasa yi a ranar biyu ga watan Abiru ne na cewa waɗanda suke ƙalubalantar ita wannan dokar kalilan ne daga cikin al'umma tabbas tabbas kalilan ne amma yan ƙasa ne ko a ah, kwarai kuwa ai shugaban ƙasa ba ce ba yan ƙasa bane ce daga cikin yan ƙasa kalilan ne ke kowa cewa wannan doka ba su da ita ba amma su ma suna kuma ya ce shugaban ƙasa ya gai game da shugaban ƙasa ya gai mm. minister na finance ya gani sakaritar janar kimfe da ya president kin pendas ya gayi president basu mamun yan uwanmu ne wannan mutane abokanmu ne ka lura amma yan kalilan ne sannan kuma doka ta ba su izini su yi kokowa amma kokowa wace iri sannan ba za mu saurari waɗannan mutane ba tunda mun lura akwai Eh, dala ƙarƙashin Kamar yaya. Akwai 'yan siyasa bayan waɗannan mutane, ina tabbatar maka da cewa akwai daga cikinsu waɗanda aka ce ma gasura magoya bayan jam'iyyar lumana. Cikin ƙungiyar fararen Da ke aiko masu kuɗaɗe don aiko ko aka da gwamnati. wace hujja ke gare ku hujjar da gare mu a cikin koko da suka yi ta harko ta ranar da suka yi za su suka je de la Constitution daga ciki akwai dudu cikin ta cikin ta ya saurara da kunnan shi inda abokan koko abokan tahiyar su suka ce sai a wuce farjidansa a hid a shikuri shugaban kasa da wani shugaban kasa daga cikin 'yan siyasa wa'anda ke adawa wa'anda ke ganin garin ya mai nasu ne ai a bayyana akai wannan ita ce hujja wannan ita ce hujja mu ta farko kenan ita ce hujja mu ta farko hujja ta biyu To gaishe kuma malamai, to ba shi ba shin mai shugaba Isuhu yake nufi da cewa yana mulki kamar Sayyidina Umar. Kuma gaskiya ne jam'iyyun adawa sun haɗa baki da ƙungiyoyin fararen hula wajen kitsa makircin ganin bayan ita wannan gwamnatin ta yanzu sai a jira bayanan a shirin makon gobe idan rabani ya kai mu yanzu dai muna godiya ga su bakin namu asmanu muhammadu da dudu muhammadu da kuma yusuf abdullahi shi jagoran da ya haɗa mana hancin muhawara ɗin a can ya mai ya aiko mana ita a madadin su duka aliyu mustapha sakwatani a washington dc ku huta lafiya